الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من النصف شبهوت عبيد هنا رجب وتنسى جوان لا يجرى النبي صلى الله عليه وسلم na yadda da ya tafi goye shi ya tafi a baki 2010 ya kalanda yin da biya ya ce ci gaba da katu daga littafi mai da a da tattara a fadu hali na wani kafa yake yin zutuwa ba shi yake yin katu littafi shi shafi na idan na shafi ya gbo ba to ba ni jamfani da ilimin ɗaya ya tsayon gamsa yi mago قال المصنف رحمه الله وحدثنا الزعفراني اللي إيه بعده أبو أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة حدثنا جدي الإمام حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي ها أول سند قال الإمام وحدثنا الزعفراني وحدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا هشام الدسوائي وحدثنا الزعفراني حدثنا يزيد يعني ابن هارون أخبرنا ها حول سنة وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يساري حدثني رفاعة ابن عرابة الجهني ها حول سند قال الإمام وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة za a yashe bajin da annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم أشفيه وإذن النبي عليه يعني صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم شفيه دير يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كذا ما بال شق الشجر الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الأجل من الآخر كلا gace ya shiga na alaihi sallallahu alaihi wasallam na ya nufa kene kene shi fala tara min alqawmi illa bakiya wa ala jama'a shi ya ji aje sai tigi qal qal ga yaqulu abubakar siddiq sayyidina bakar ga inna allazi yastazinuka ba'daha da safi da na gaya gama waye gane biyo ya eh, gama shi ba da zawanci wa wuyo fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam fa qama nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kana ki sahani da Allah ya ci jiya ba sai ci wa asna alaihi ya ci dace wa kana idza halafa qal annabi gashi kuti wajin gaga wallazi nafsi bi yadihi ji kuti bai rai mu da guba ne ashhadu inda Allah mijriba sai ci ma min kullin ahad adi zan duru da ni ne ba yu'minu billahi wal yawmil akhir na ga imani da ba sai ki ba fali kiyamina sun mai saddidu na sai ki guji dacewa sai ki guji dacewa da ya fi kirkiloji wangi wangi na illa sulita bihi fil janna illa fata ga kowa ga wancin ga a aljanna nan wala kad wa'adani rabbi ayyudkila min ummati min ummati janna sai ci mi wani jan kawali sun ga ga ga da aljanna min aluman bo sab'ina alfan bi ghairi hisabin wala azab idza 70000 sai ci kun ga ku da ta aljanna min aluman bo wai bai sabiya kuma ai da sabiya sai kai da min abu wa inni la arju mai babu Allah tadkhulu Allah tadkhuluha hatta tatabawwa tatabawwa ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة وإني لأرجو بما يبقوا أن لا تدخلوها غيغا قدبما حتى تتبوأوا سيغا داجدنا ومن صلح من أزواجكم غند بيجغا إذا كلك من يميجو وذرياتكم بذرياتنا مساكنكم في الجنة يجي ميجا الجنة ثم قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل zafi ya shiga gwagan aw qala ko ma nabi ga ga shiga su guta ka sagu ba ta gwagan Yanzu lillahi ila sama lillahi ila sama dunya sai ce cin sama yaje sun mai kun sai ta ga la as'alu al ibadi gairi ne a ga zanga ci ga ce wajin ba man zal ladhi yas'alu ni fawtiya za ba da ni milan yawo man zal ladhi yaduni fawjiba za ba za ka mi adwa min gwagwawo man zal ladhi yastaghfiruni faghfirullah za ba gafaro min ju gafaro hatta yanfajira sulhu har ga kaku ne alfijir yawan lafiya su ba ka jini a ga lafza hadisul walidi mai ya lafa ga hadisun alwalidu zan a sai shi bai famba a sai shi bai shi da annabi da alaihi da gani daga maka ya ne ga makka sai shi fita ciwo ko wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqta sai ciyewe wajin jani ta yana bauna majinta ko wajin dikiyo wajinta من يضع عندي جو تيتا النبا واجتا إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس تيتا من يضع من يضع ملائكة جو ومن من يضع عندي جي تيتا جا بسيجتا كو من يضع تيجو ما تيتا أولي العزم من الرسل جتا فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل أعلت أعقل جي كمنا أول العزم من الرسول يجي أول العزم من يأتي تشو أجا كلنا نيجي أول العزم نيجي أول العزم جزاء فعل عليه نوح عليه السلام عليه إبراهيم عليه السلام عليه موسى عليه السلام عليه عليه محمد عليه السلام زيبو عليه عيسى عليه السلام كو ده نجي كل العزم يكو to ki dalilin aya ki dalilin na ga ku kafa waje ti ga nan nan wa min kawmi nujin wa ibrahim musa wa isa ta alai da ne jiga yawul lazmi min ar-rusul min yawul lazmi na bi ce ya da ku ba tanga ne mu ne inda ne ibrahim da ku ba ne ga khalilu sai ya ce ibna sai ce lati ga wata kaza Allah Ibrahim khalila sai ce annabi Ibrahim ne ya maki hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah takaza ni khalilan kama takaza Ibrahim khalila sai ce annabi ne ya maki kin nuni annabi Ibrahim ya na ko falai mini da kuba annabi sai ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta rama na ga annabi sayyidu walad adam ne ga shege annabi adam da wala fakru an sari ne jin mini ya jijo sai ta makata ne tunzira ummul qura domin haulaha mini ya masallaci yo sai ta masallaci gutata ngai masallan ngai na risa sun mu fi shaddu rihal eh tu zallu da na illa salata masajid sai masallaci guta masjid al-haram masjid al-haram wa masjid hadha wa masallaci ngai masjid an-nabawi wa ba'du wa masjid al-aqsa inda al-masjid al-aqsa ya ta a ci ga mini zaki jo ta jara kunita kamula mina rijali kasir kasir zai ji gumi mini ba yiwa nisa illa arba zai ji gumi mini maryam ne ya nan na annabi isa imratu fir'aun bi asiya ne ne fir'aun ne wa khadijatu bintu khuwailid ne khadija ne je khuwailid ne wa fatimatu bintu muhammad ne fatima ne je annabi sallallahu alaihi wasallam ne annabi ji wa fadlu aisha ala nisa ka fadlu sarida ala sa'idu ta'am falala na aisha ta ce zagi ne kenan to ga falala yan asaridu ala sa'iri ta'am falala ya asaridu yin ji shi ta ce yin ji ne kenan asaridu combination na kan biya alkama da kaza kaza ne lajin mini ya yi jijo ya gani ga sai ta maka ta ko mini ye ta jijo dai masu ya ta gunita inna iddata shuhuri inda Allah isna shara sharan fi kitabillah min ha arba'atun kurum inna iddata shuhuri inda Allah adadin ya ta ya bayan sai sho isna shara shara wa ta go ku bai fi kitabillah bil tafi ya sai min ha min ya tago go bai na da arba'atun kurum ta go inda wani sai ta me ya ta alfurma na sai ta ajita mini ya fi mako yau sai ya fi jumata dama na annabi sallallahu alaihi wasallam ga khairu yawmi tala fi yawmi juma'a ga ya fi tuwo ya fi ne da alkhairi ga gidi kila ki ya dan bano ga ya fi juma'a fi ya ka adam ya e fi juma'a ga ajin annabi adamu wa fi auli kila janna ya e fi juma'a ga ala annabi adamu ga janna bo wa fi ukhrija minha ya e fi juma'a ga wa annabi adamu ki janna bo wa la taqumu sa'a amma na alkiyami ka illa fi yawmi juma'a ki fi juma'a wọ́n gbé ẹ̀fọ́ ẹjú máa rábọ̀ ẹ̀fọ́ rábọ̀ lókàjẹ́ ní ọgá àdúrà bàtọ́ ṣe rábọ̀ ní ẹ̀fọ́ ẹjú máa ǹgá àníbi sọ́lọ̀lá sọ́lọ̀m wọ́n á jẹ́ ájú ẹ̀fọ́ ẹjú máa àsùbá ayúyí súra kíkẹ́ ẹgbọ́ sọ́tù sẹ́jìdà kó ẹ̀fọ́ ẹjú máa ǹgẹ́ láàájú túbọ̀ ẹ̀fọ́ ẹjú máa ǹgẹ́ láàájú sálẹ̀ ẹjú máa wà lẹ́gẹ̀ẹ́ ẹ̀fọ́ ẹjú máa di kàfáìsì ìgbẹ̀fọ́ láti sábà wọn àjọsùn méṣù bá wada zadun na hari fi hari khairi alibadi ya yi kayi ba da ainihin shi ba da wa ga wani all in all sai ya ce la ci ya fala la tatiya ci yo a cewa ya zini zai ga nabi sallallahu alaihi wasallam ya ne ci zai jiya a cewa a jiya kila ci gbannan ya yi numfa gannan sai za ki gaji fe ci yi sai na bakar gan lanto ne ga gama wa sun ga ban da wawa zaun ne annabi sa sallan sai ne ki sai ke ba sai ci sai da ji ya sai ci annabi maga shi kuti wa ga ga wallazi nafsi bi yadihi ni ji kuti bai na ra'ayi ne inda gugu ne a shawa ne ga kuti jibalin nan a shawa ne ga kuti jibalin nan ciwo ibada gama la annabi sallallahu alaihi wasallam ga man kana halifan falyahlif billah da na gashi kuki na shi kuki da tsoci aw liyasmut ko man mususu la tahlifu bi abaikum da gashi kuki bin da koyi shi man faman kana halifan falyahlif billah da na gashi kuki na mu kuki gangan bi tsoci min ibada al-istihanatu da bai zuwa taimako gama la tsoci ya iyaka na gudu wa iyaka nasta'in kogo ga gaje ya jibu ta yau kogo in gaje wa taimako biyu gama la wanga mala ce shigan wallahu almusta'anu ala ma tasifu gama la bi sallallahu alaihi wasallam idza ta'alta wa ga bayan fasalilla ba ga ce ci wai zasta anta kuma gai wa taimako ma fasa in billah wa taimako gangari be ce ci wa le ga ni ta ya nufi taimako na gan nan na wa mako gangari be zawangi yana zawuce wudan bo kuma ya ji wani talibanin nan migan malam ibrahim ba wala jiwa na teburu na tuni malam ibrahim shi ba yun shi bo ngwaka ngwaka teburu a yana tuni yawa ma yi laji na biya na ga da wata hawa na alal birni wata kawo ya gungwaye lotun gudu ya gungwaye ya lotun yanayi da sun ce ci na wala ta hawa na alal yasini wani uduwa a legan na ta ajiye tashi amma bani mu ga me bi wa taimako ya ya da ba di shi udda zawa no le gwamba kula ce burutumi no le na ce wawa bo kashi kuma ba kwai ta mi mi shiga maladinmu jin taimako yanci me na mi ga kwa ko mi fi yanzu wasu ya jibu lafiyar sababi na bakwatin wudanin na nasabiya saboda na nabi sallallahu alaihi wasallam ga ta dawo ibadallah ya yi wuce shi na ce da wati ne ma an zara Allah min da'in ce ce ba san doro jan illa wa an zara lahu shifa sai ta ba sai ta ci luci shi alimahu man alimahu yi jahilahu man jahilahu na ke da ke kana ke na zugun tukiya amma gani na ta yi yi ishe ibnu tina jajali ci ka garu ba daga wujuju ya bi lafiya mu ji mita bako na da sai shirka ta bana da mijiyan doro da mijiyan dawa da ne diga na ba ne yayi lo to mini ibada al-khawf da su wala takhafuhu wa khafuni ya ga su dama da su da mice ci amma da safi kakain ku gane waye da ko le kinkere ebe bi? le gaba ebe bi? le zai da bindige kashi ko le zai da rungu ya yau wace haji ce wasu ya bane wani su da nan da na sai kiyo alhaufu tabi'i da ya tabi'a irin na gaji faruwa ya nabi musa kafin nan su kunje wani fawa jin safi na su yi fatan musa mai wasan jiya da daya amma wani suna alhaufu sirri wasu ne alhaufu sirri da suyo su soci wa aka guda na wani dole na aliyu da na yara ma ga kai ne ne ga sheyi kazan ko wali kazan ko jilu kazan ko bai bela gundo ci sanu o ba le na sai kiyo khafu sirrin na sai cewa ko je diga na ba na ga ne ko ni ubo be ma aliyu ti tiga satu sai zuwa wanzu in tattaghithuna rabbakum fastajaba lakum ya sai da hawa zugan ne ba sai tiye yi sai tiye ci mago addu'a yayi sai za ga da bai bawo cewa na wujuna ba ne ga alisti ga su da bane musun ce da jibi ne sai za ya ga ya mala da mu to mutu ya ta ba ni goga ni ba da ni wanzu wanzu ma wanzu ma fi ba ne ya gudana ne ufe ufe ufe la pa ufe la guni gungo to kule ko ko mun ga ta maji min lakwanci sabo mi den ciya ko wato wanzu gata wasu mai wajibo e da nore wale mai na sage yi da zaɓe shi shi da kuma da an ci da hanci mai yuka shi mu ce kawai ne zanga zaka zabe din taimako abun nan ko dai wanzu na siga da mu ya gudanar nan na ge yin ga sau da zai mi shi adili alal ladhi min aduwi sau kaza Musa fa qada alai ta ga sau zimin shi aki tare da miniyan jama'a yi shawar mu fewa wa zuwa ni biyu hada lazimi a yi, a yansu zane makiri na ko fa ka zawo musa fa ka zawo alihi a nan musa biya ji zufu zane shaidu da alkiyami a ci gani alayhi alif nista ga tun nasu na sai jayi ko kuma ɗan ne da ake nuna ɗan ragi ji gefe ne ko gajin ko wani zuwa daga nuna mai bilo da hannun tare da sai hadisi ke zaru ko ma ne ta ci ganci duk mini ke wucin a tsaro ya hadisi ya fito ko za shi shi inú ìgbé wọn ìfẹ́ yẹ fi da azuka diro jula ni o tẹ̀lá ni wa wọn jù daga mashi bayan jimma bai na kuda ne wa abin da wudane ne fale da nato rijiwo allahu fale ya zujiri na gani in shirka fale da na jibanin in bada shi mini bada shi biya tawakkulu lo yo gaza wa alallahi fale tawakkalil mu'minun church mun mu mini je ya a amma ni ya ga church kaga wa ce lutun ya law ta tatawakkalu na Allah haka kuli ya ga ya ga church mun goye ga church na barazakakum kama ku waya tabi ga ya kuma ga je sun ba ko lashe sai baga wale ga tawakkul ibada amma a sauran kuloki ya ga kakayi talibanin nan da ke yawo michigan mai yisa a shidan da ko wasu mai yane ya na nole misali mai labiyo ta wasu mai yane ya mai ne kami sai da wucin biyu finalize na wajen lokaci jimi a gan ajiyo sai bago wani ya yaƙi wai na wala ta wakili ko sai shiga biyu fun ka gaji waya wa wucin faya sai ci ma albarkun dabo da na ake tashi hujja eh ba da yi ni da na ake yi in spot of kiyo a taukil ko a tawakkul ne ba ci ya je yi na fi na san kaya da yadda ciji na yaɗe wani baci na jihar da na ko na yaɗe bocin doci kaji ko na yaɗe sirrin doci da yanayi da ya ci hagai na ba ne na sai shirka sai ki bugin wani wa yaɗe amma yanzu so shi shi kuma ya wani daga gani ka ga ya miyo kaji turu wa gami je kaji ya zama mafita ya zama lafiya sababi ta bago mace wata na wani a gannace shirkun a tsagaru especially shirkun fila alfa zai buga da jiki a wani ne ya yi ruci wato ya gari tuyo ne doku na wada kutub ne ya ce manazir da jona iri madari da saliki na nan a fai ji bayani ya manazir da ibada ka ka ka ka ka ka daga babon lalami shi nan a babu shirka a yawa ga wannan hmm? yawa ga wannan láti mhm. lọ ẹ̀tùtù ju kàfé lọ llb ko dn ko llm àbú ìkí o ṣírkà káàkiri ti zànẹ́gbó jiná wá jírí dáwọn máa zùmú sólúṣà láwọn wú wá pa àwẹ́ àwọn àmọ́ àgọ́ wájú wá láì àwọn àwọn mọ́gá tó wá àdúró sálà àmọ́gá àti èso àti èso lè kébẹ̀rẹ̀ mùsùlùmí yìí bọ́ àti ti lè gbé àkàtúndì mọ́sálẹ̀ tẹ̀tẹ̀ fi rí gan nígbà tí àbẹ́ ìgànnẹ́ yìí eh zai wace gujiya ai jo da Allah alamu kana ce ga kai wanda ga ne don ya da gandora ta shi tuka a sheka Abdul Aziz bin Baz a bira an baki hukuncin logo fada fatawa ta bin Baz majnun fatawa makala ta mutanawi'a an baki hukuncin logo na hukuncin logo a ga da ba alkawani ne waziyya sai alkawani nulwadiyya dokai man made law mun je ga alkur'ani nan ko mun ga doka na ji bi da alkur'ani nan ko mu ga alkur'ani ji dacewa gangani ga zamanin na yana ko su ga kur'ani je yi to doka na ji to ba ba ku ce yi je yi do je yi do ne wa ji nan wa je yi nan ga dan dole ne ga gani na zanna kafiru kharijan millati ma to musulunci ibn sayyid na latin ga amnan shuraka shara ulama min dini malam ya zambi Allah in ba da zai dabo yi da ta shari'a biya a ce lajin hajji gaje na sai cikin nan yau da ne safu guki safu cikin nan safu ni na safu yin ba ci da ne ga da gbalo e tiyan rubuwa ga alkuranu jagan alkuranu magugu ya laba hukuncin dokar constitution majiyar da ni da alkuranu ya ko amma waje da ba hukunci da constitution ko be ko be criminal code ko be penal code ko be act ko be bylaw ko be ne da jan gane nan amma wato ga yin nan ne jona wato ga le yo na dide biya ga zanna kufurun asgaru ka tsirki take yin hada ne dawudi daguba me da ya taci ni aba ebe wujin bayani ya gashi ne tare da shari'a musulunci wani umuce yujin bayani ya lita shi ne da ji na fi sashi yadda doka na joni ga ya zannan lada bal majinu sun lada ya tubo ya ko dari gan daga zugu eh, ji da baka ba lo anwa ta da yankin ya ga ya ga eh, sai wato ta bidai ya ga doji shop to bu ya ga yuka ilajalin musamma yi ka da lokacin da ci agri mai shiga da wani wani yaktu bai na kuka ce mun biladi da zane a akwai a ce wani kuka da adalci zai kalli ga draftin na na ku agreement nan lawyer ka ci zanzo wa yau majalisa a lagu kama ya kai ta lion daidai ngo to ga ila daga bane ta tauki lo ko magaji wadaje kaza magaji wadaje present ni babin na gafuka a waje jibai ne ga halwaka na to kaga mi dabuwa to kada da represent mi waje kaza na ni zai je juya za nan zai je juya za na yaji mi dabuwa amma ga da represent mi ko to ga kaza kuma ji kiyo kuma je so wale ga ya zo jin guru da lamaro to ji kiyayen sai la alayri ya sisi ya sisi sai biya bal ìgbìmọ̀ nígbàtà tó bá bọ̀ náà gbọ́n tẹ̀ jẹ́ gba ṣẹ̀rí àsòwòdì ọ̀nà gbẹ́gbẹ́ tẹ̀ jẹ́ gba kàkí administration ni gbẹ́gbẹ́ tẹ̀ jẹ́ gba kàkí ti bẹ́ẹ̀ gbẹ́gbẹ́ méjì pátá ajá wàlájìyàn dùọ̀kẹ́ nasara yìí láwa ìmọ̀jìyàn lóta ebo nkewu ya fọkọ sẹ́ńkè mi náà àdí gáàni ẹ̀rọ fẹ̀yìn tẹ̀ mọ̀ fáyé nígbà sababu da ibada ismun jami'un li kulli ma yi bulla wa yarda min al-aqwal wal a'mal az-zahiratu wal batina sun mu yana ko kala da dole na cewa mai daji mai mini gajo to na sunan ni gajo be ti to na suna to na to la salla ibadu yo aki musalata wa atu zakata azu sai ibadu yo wali azu sai ibadu yo ya yo lazina amliya na jai majina kutiba alaikum siyama azu la juwadi ta ce bu kama ku kutiba alal lazina min qablikum la lakum tatakun yamna zu juwadi ta ce zai jibe kami ya nona aji ibadu yo wali la na fi dilwati manesa ta ilai sabila sai ta ji lajuwa da ta ce ba yau ya ji ko sai ci lulu na aduwa ibadu yo idza ta laka ibadi anni wuji min gaddo gajin bo sai ni qaribu min saba ujibu da wata dai idza da'an sujada ji ibadu yo su lillahi sujada sai ci wa bu mai jibu sai ya sai ci qur'anu ba ibadu yo wara tilil qur'ana da sai ba alqur'anu da lokaci bo ibadu inna salata kika sallah kalita lil mu'minina wa ce mu'mini jo kitaban mawquta yanzu ta yanzu laki ta an wudan da kaka kaka illa ladai raqibun atid annabi sallallahu alaihi wasallam ga man kana yamini da ga imaji ba ta ce fa ya min fa ya ga guru aw yasku yanzu ta gaskiya ibadu yo alaikum bi sidiki raba sun gaskiya fa inna sidika ya dilal birri ya bada gaskiya ji gwalo bulu bulu wa inna birra ya dilal jannati bulu bulu mai ji gwalo aljanna wa iyyakum al kadhib mai ji magan da gamane fa inna kadhiba ta dilal fudu inna fujur ta dilal na ya bada gamane ji gwalo fajirci fajirci mai ji gwalo ɗaya ta ibada a kuma shebe shebe ke gubar wani wajibotu ya ce ọmọlọ́jì kemina annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji nan kaga waje ba sai ci ba shirka ga gare ba da waje ba da yayi sai ci goyi ta kaga waje ke gina annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji na bijiya ga gare ba da waje ni mai ji ba da jiya sai ci sai bane yi wa aljanna mai sun da yin ina za mu ci shiga wajibu ta jiya sai ci wa wa aljanna wa ma su da yana na jadi ne annabi muhammadu fakun zakiran lillahi hubban bani wajihi sai ki ce ci ye bani wai wato kai ce ci na bila khawfi nirani diga ga bani wai sunna ye nana wala qad jannati diga ga bani wai wal jannana nana ya jini ya sufi na ga jini da ka ta an ga addini annabi annabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam nga ugin ga ngaki kiwe ga da sallah bon ga wuyan ba fatiya wa Allah aljanna umma ba ga sokwa mu da aljanna wa uzu bi minan nari ume ba ume su ume ga sai ki ganje ne la usinu dandana ta ka wala dandana ta muhaz ka tuna waye ba nabi ran da to muhaz ne umma mun ta ja to da ka kwa mu da ni janna sai ki mu ga ne anabi ga haula udan jinu ana wa muhaz to so mu ga muhaz ka tuna ya bana kila ke gawo to kwa da nan to ko mu ga gangani be ene wanda yana annabi Ibrahim ga wala to ku zuni yau mai annabi Ibrahim ga wala to zuni yau mai ba su ce ga su zuni ne foyan alkiyami ma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار شيخ لا لا سنتو يا ولا لا سنتو يا الكيامو ومو be غني بي انكي على سنتو يجو èyí àṣà méjì kí àlàáfẹ́ fi èyí ẹ́ ẹ́ tẹ́gbà àdínú ní kíbẹ̀ tẹ́gbà àdínú kọ́ ẹ́ àlàáfẹ́ ti gẹ́gẹ́ ti bá ní oúnjẹ oúnjẹ ní mo lóòlé àyàgá àlàáfẹ́ fi èyí kàn mú kó ẹ̀kọ́ ní ní church wúwo bá tàbí ẹ̀kọ́ àdínú oúnjẹ mi náà àlàáfẹ́ mẹ́tò mẹ́jẹ̀ àbìlà فلو خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها ندمنه منها الحسنة فيه جو فزولي موانجي inu gudu ya ji nufin ko mina alasa na fiye iyo waje mi na gobe nan mina alasa na fiye iyo waje fici mina alasa na fiye iyo waje makwabci ne ga kirki nan wa mala annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya guni da nan da mini sa'adatu eh ba wai mu'mini azawjatu Saliha in gudu wal maskanu al-fasih mu je mi na gonin wal markab al-hani mu je tuci wangi na jin wala nan mu je je muku kirki ne fata wa ga tukibo al-hasanatu ne jo kike al-hasanatu kike kike

Eh, eh, eh. ah, wanda yana bisa a sallu ga anan wuni wa kafin liya ce ngan da zane na yadda ku gina fil jannati na tana janna hanya yayo na talatu ga ba ku je eh kuna yunfikuna amwalahum fi rai wadda ra ko halal lukma lati jaratin. tunjiku min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi yamma yakun da yakun sojo biya amwalikum da dukiyayi wa haka sun da rayiyi ko da dukiya ta shigo ga ku alim za a sanin ga man jahada gaziyan fa kadi gaza za ne ko gane da yawa lokun da wuce ji shirin ci da kula wato adala da ne ku to ga ji shirin talauci ka shewo ha hawa mana wani yana ne eh, za a sulun gai zama ta ibn adam ya zaga ji hajjali yin kaso a malu min salatu tu tuba ta ba sai kuta mini ba da sadaka tun jariya sadaka ne je nan tu ga jiwo talauci ka ne wani yana ne za a sulun ga aliyadul uliya ya gwane da su ce wani khairu da alkhairi ka min aliyadul sufna ya gwane da kimbonin hatta ta talaka ji a su ga imani yadda ya je wani a daga lokacin kirki a dafa lagan ha kana nan ga jaji zai za ba alu busuri dili wujuri biyo a ga anabi zai je wani a da da ga da sallu na kamar su ne sallah kin yaji sallah nan wai su mu na kamar su yaji ka sai ja kin ne sa kin ne ya sa ka zai ji ka san amma yaje ya da na bi fudul amwali za wuce zai je wani da fi sadaka da dukiya yi mai talaka idiya anabi ga an ga yaso sai ki ne ya tane tuka aje tuka aje tuka aje tuka aje ne ganin ni subhanallah sadaka yo alhamdulillah sadaka yo allah akbar sadaka yo ko ji za ta yi muku sadaka yo wala an tuza sadaka yo ko da ci wasu da wa masu fake ta yanja a talaka suke ba ni da ga ji ko da ci wani haka yanji na nufi tafiya na yanzu ce wala da nabu ne to le da ko amma nga malla na alimamu na wato ci gudu ji gafara ko be ba da guri ayo sali ne ci ba bi ne ga ke fala ne talauci wannan ma yu ko da ne ba bi wucin nula ne a ga kilo ta ga fala ne talauci a ne be ji siyasa bi be talauci da be ga fala ne talauci ina ji imamu gazaliya a <laughs> kashi a gajiya wa kiwa gajiya wa manifta to amikumul ba'ata na je yin komine gwada fale ta zawa jiyawo. maka ta shiru ya ji sa ga yi kuwa abin gaya waje o ta ji ku biyo biyo <laughs> eh ce laga kidin ce laga ta su haɗe a da haji kaga za a ci da za ci za ci da ci sai na aka raya musulmi yana ne daga mazara usman na amina ba da liyum daga yin na ga funa ji halkiya miliyan dole sai na suna gaji na wahala kun shan da a'a tamam ɗaukar bakin na abin ba zai wuwa ba amma waje wa alalli alhalalu bayinu wal haramu bayinu wa bainahu ma umurun mushtabihatu la alamu na kasir min nasi to ko da jiladi azu ne jibali wa yadara sunna shari'an ko ta asiri suka yi cikin kafiyan to a ne diga waje kudi bai suna rayuwar da gubo ne wujiri ta sai ce e za a damine bonga imani da sai ce ba fari kiyamiya sai ci maguji a sai da su kirka lafacin wada alijannin imani jibe sai ci ci ku ya kan na wuri ya rububiya ku ya kan na ya al'uluhiya ku ya kan na ya lasuna wata fati ku ya kan da cikin na jiwon da ya sa bayani ji tuba ina ji ba fari kiyani ki ji ku ya kan ai ma ji gawa ga su kullu nafsin la yakatul mauti rayin doro in za su sula a da gwadani kullu man ya fan yanzu wani ɗaya cikin gonan kun ga zo nata lokaci ne za suna sai za ɗiya inna Allah inda wani musa'a wa na zilul gaisa wa ya alau ma fil arhami wa ma tadri nafsun ma za ta tsibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut sai shiga da ilimi ya fa'al kiyano kun ga dule jo kun ga ɗiya na ba ko yana zagi ne ga wani sai za ɗiya na ji suna ya zama ke da nan wasu shina lokaci ne daga ajiye ajiye na gada ajiye na bena madena kina idza ja ajalwa la yasafiruna sa'atan wa la jimuna lokaci ne daga ajiye na gada be ajiye na ki ajiye a jewa amma lokaci jige daga a jihar dele ya kare ta ne ka zabuwa a jihar ko da na wuce ba so ce ci ga wanda da na wuce ci ci inna Allah hakika sai ti idza arada qabda ruhi abdin bi ardin sai ci gaba kuma gora idza kin da cewa Allah lafi ya haja sai ci ya la kaunci ya haje bukata na wadada mun shi insha Allah ci mu to daga jani la aduga kabaro man rabuka man nabiyuka ma dinuka kashi la yusabitu Allah alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya to daga jani la aduga kabaro ni dabore annabi yuraduna ala ya guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'a adikilu ala fir'auna shadda al'azab annabi ina yuraduna ala ya guduwan wa ashiya nga te la hadatu la litolozo wa yawma taqumu sa'a ifuna na ga ga takin kiyama nan aga ce ta gan adikilu ala fir'auna shadda al'azab zaba fir'auna ji ya kuda ake azaba na tanzanin asha asha irin ne ba a ke wucin ne ba fa no ya zaba ya kabari walar da jikan lagun min al'azabil adina dun al'azabil akbari ya la tin azaba cikin ikani azaba jiguna azaba cikin ya azaba ya kabaro azaba jigo tin ya alfiyani sashi ya nufassiru na jimi ya salafu jo a da fassara yin wa mana rada an zikiri fa inna lahu mai shaitan zanka da niga fake tuba fa yin lugwa na zaman tani rayuwa tuke ci a ga mai shaitan zanka niga ya zaba yin A da sallallahu alaihi wasallam ya sayi zubi lafi a zabi kabari eh ba sari da sai ga zaba yin kabarin rubo sai ci a zaba yin kabari mara nabi sa san nabi kabare ne hari ko kabare guba gaba ma ya azaba ni guba ba mai jin azaba ma ya azaba fi kabir ina mai azaba na sai da ya gazu zunubi wani wata ne amma irin cikin ba sai cibo amma a duna sai dimina wa kana da min alboli in ga jibo ruwa jibo in ga jibo ruwa da gwaja wa amal akharu amma ga ba ci maka ne shi bai bin wani da takani ali sai ci don waje tarawun zaddare ga ni diga a ga ni diga a ni sai ta wai bai ne ya gane a diga ne na da da sarrafa da ga aga aga zando da ki fa alkiyami ne wala ka jitu muna nan kama kun a wala marra ya je kai ya yaje ba su yani ni ke mine je ke mine je tun daga shaba wani wani je no wacce ya je wata ki wata ya ga wajo ga da wata ya je lo ba su yace ada ba su ci in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda zan do in do ne ta cikin bonan musamman ne wa da ba sai ci wuji kada a samu addan wa adda kullu ma fi yawm al-qiyamati farda gandu alu bace lo one by one lai ga alba bace ti bali ya ga ita tashin kiyamu e wadan buare takadda buare bayile da buare fulada buare shu da buare ata zan sauka ko fanta ko brazil ko ke wucin ko ke ka kaci a mace da wuya dan doro alo ba sai ciro yo na to fatan uratan gula kaga ga hanje na kifa ya ne ho fatan e dada wa uratan gulun to gula ka ci a make da bwa ta ba ji tan laji sai shi dubo ita e ba ya an da gere sun wadan bore sun wadan bo wannan dole ma ji ne birkin ga sun labi ya sun labi ne bi adalci sai ti ma ji zanu zalunta ya gwatan da bo fa alkiyami re amma ya gwata ji kafiri ji amfani wa matan fawon shafatu shafi amma mumini ya gwata ji amfani na ya gami kyau alibi sa ta iman jibi alibi ne gwata ji amfani bana nabi a tagwa malaika ya tagwa alkur'anu a tagwa azun ya tagwa zaguru ya tagwa waliyan sai ya tagwa sai ji yi na da ni ba a ce tagwa ya manta shi ka sai zulai iman jibi ne ne ka ta ma ga iman fa alkiyani aljanna gaskiyo yau da da na gaskiyo yore wai da tilka da ta ci shirya kafiri ji kenan a jana mutum ci shirya mumini shi ndo wani su fara kiyami hada bere zandoro sai ta ga biyu ma min kun min ahadi hadi zandoro da mine bayan la sai kalimu rabu ta shi wa duni ne ta bai na bai na turjuma ga ne jigo ga na dabwa to yanzu ai mana minu fala ra illa ma kaddam wacin gwa mila je ne wale na sai tunu mai jona wa yanzu ai sana minu wacin gwa fi ne fala ra illa ma kaddam aje ne wale na sai tunu mai jona wa yanzu tilka waje ne acin gwa ne fala ra illa na aje ne wale na sai ne fatakun na laifin ne ne a lokacin ka tamra kawai da gaske don bine wanda ba ta gaske ne ma da yanda fa'al kiyamir da fa'al kiyamir da lura sai bicho jibri yau mai sirrin maru min asmihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi baba na eji e ba ile ba ta lura ka ga ya lura sai bicho ta fa'al kiyami dole wani zan da ji shiri wani ne wata zawwaju zan rudu wata ne fa inna khayra zali taqwa wa takuni ya ulil albab alkiyami abi alkiyami abi alkiyami abi wadda gaisu bani alkiyami wata ne wadda gaisu yana gama bi alkiyami don gawa la'i joyo wadda gaisu bani kan yi alkiyami wata ne da fajin ma'ana na bisa sun gagajin alkiyami amma yi wore a ta ta yana shi alama alkiyami na ne da aka yayi ina alama alkiyami ala annabi muhammadu a tutu a ba na biru mina nuzuri lula a mututu gama da sa sallama alaihi wasallam wannan wata ta kata ne a tumi tutum da mi ta ne a ta gwagwa da ajin hannun ne ta kuna tutunan da abu alkiyami da abu madabo annabi ulu jahadali da mina alama alkiyami ma ji faruwa ni sabi bi jadi a kun da da mina alama alkiyami alafa da garu mu ya de da mina alamu mu baitul maqdis zaɓe da mini alamu mu ni da ida ala doku da mini alamu mu ba ida ga doku bi ma da mini alamu mu ade a kuyulu sheje inda mini alamun go amma na yi inda mini alamun go ne shi na dan guri sai shi dugo ya ta ci ma zuba yuje sai ci ma yi da aljanna mu gunge ne to ne daga ina ji sai ci ba fara kiyani sai ci juya ya saba ta kirki dai lo da na da aljanna wala kari wa adani rabbi ya rikida min ummati aljanna sabina alfan min ghairi sadin wala aza sai ji mi alkawali kun ga 70000 kuda ta aljanna ko min aluman bu wai da sabi amma ida azaba ya wai ni la arjum mai babu Allah ta ta hatta ta tabawwu wa man sala min azwajikum wa dhurriyyatikum masakinakum fil jannati mai babu da soci ne ga ga da masa ta ta yaliye gangani da yaji zai ga ga girki nan da da shi magani wani ne da ko da aljanna wani alim sa sallam yana 70,000 a ga gada da hanzun mina al'ummomu ko a yi da isa da ma yi da ya amma a lega hadisi ne wuka ne wuka shi an yasu da wuce na sa sallam ki ki a annabi ga zamu ce zai ji zamu ce allazina zalahi la yarkuna kalima la yarkuna no to biyo da ga jago dan eh da ilu ga la yarkuna ya ji rukuya zanuwa ci gaha la ya tsari na eh da waga zanuwa ci biyu jaru kuya ko to kilo wala ya ya na ko a mace ya ji champion wala ne wa ala rabbihim yatawakkalu a mace la ya be soci yo ne la yar ko be la sari ko ne zamu ci maga eh da yin wa wa da shiru ko kitabu tawhidi ne tafsir al-aziz lamido ko kuma fasul majid kuma alƙaulin mufid ko kuma tamyidu fi shari kitabu tauhidi ko shiru kitabu tauhidi ya salul fawzan al fawzan ko shiru ne ke ban shiru ya kitabu tauhidi kawai ga 30 yiri yiri amma ni ke kin ba wacce doku ne ke fatul majid Allah ya na fatul majid so ke su ma da taysiru al aziz al hamid Annabi sallallahu alaihi wasallam ci ga iza za shi al laili ko gafi ya shiga gurbe da hau kala sulusa kuma abu gafi guda ka kuma cida yanzu lillahi ila samai ya ce ce sun mai ije sun mai kuni cajo ya la as'alu an ibadi gairi na ajin mishi na ajin zan Wai ba a kilo, ba ba a rijannin bai ba sai ci gobe ne bai ba lafiya fata ba wanda sai ci sai ci je ma layon man zallabi ya bahu za a da min lan yawon man tafi ni fa su lahu zima ba gafara da min jin gafara sai ci fadi yin bayanin a tayan su ba da kafin a shi jira Allah kiyani a ga lazza hadis ne walidi qala shaykhul islam ga shaykhul islam ga shaykhul asabuni ko

Kuda da wacce ma da wacce ma gida na horo muke yi fara a nabi na Nga mai wanga wani nga ga gama ne zuwa wacce ma daga so yace fara kiya ne lara min ga ga mikiya. Mun ji alai daga langa ba so yace. Daga malafan. Dan malaman ya ja Allah sakata man la man la alamu da kallal khilaf. Da zai kiyanin ga su su da sabani ake amma da zai kiyanin da gagan gaskiya ba ko shawara ta gwani shi. Ko? a wadda giman da cigan na ci ka zai daga wajen ne wajen a jikini ga ne ga yaba da ke muni ba ila mamamin gaba ga ya ji katu da na ma inda gyara da cigan wajen gyaran dole man kirkiri kaza da wani umma wace to min al-ilmi illa kalila amma yaji shi a da zaka yi ga shekul islamu hmm? ah, to you go assignment na za ta mai ke da wuta inan nan za ka yi ga da islam ne ka ta mai wuyo sun ya fa bi da bugan mai wai ka da ya tozan duru la ta mai tuzu za zi ziya ta yi ga shekul islam tarihi yabo da wuta ne da kultu ni ne فلما صار خبر النزول عن, عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقدروا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه ولم يبحثوا عن كيفية إذ لا سبيل إليها بحال وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم لعنا كبيرا وقرأت أبي عبد الله ابن أبي حفص البخاري وكان شيخ وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافع وأبو حفص هذا كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني قال أبو عبد الله يعني ابن أبي حفص هذا عبد الله بن عثمان هو عبدان شيخ مرو شيخ مروي يقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول قال عماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة فهل يجيء ربنا كما قال وهل يجيء الملك صفا صفا قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيف جيئته فقلنا لهم إنا لم نكلفهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف كيف جاءته ولكن ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئته بمجيئه أرأيتم من أنكر أن الملائكة لا تجيء صفا صفا ما هو عندكم قالوا وكافر مكذب قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء هو كافر مكذب قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله بن أبي البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم بن العشر قال سميت الفضيل بن اياد يقول اذا قال لك الجهمي انا لا اؤمن بربي يزول عن مكاني فقل انت انا اؤمن بربي يفعل ما يشاء gaskiya fi sabilillah to kai ba alqur'ani to ce ba hadisi to ce ba sanu ya salafi wa fewo wa fewo mani mani da ya sai mawu ba ce no wai lani wai ba alqur'ani ba ce no wai lani wai jiman da kada ran sai ce ba ce no wai lani wai ja ta daga zanji wato yin nowe lanyi wai jin azikarwa wato yin nowe lanyi wai ji sallah da lokaci ba wato yin nowe lanyi wai ji kiyamun laila wani yau ga yana ji fata mu da mini lasa da yin gafa ne kashi gobe waye gafa mini sai ba alkurani ba ci sai ji azikaru lai ala bi zikiri lai ta tuma yin kulub da ya tuye sai ci da ya sai ci da alkurani mai ngai ba ba hanyoyi je ngai ba ba hanyoyi je tashin mine ne ne mai ta cin biya ga an benin ngayi da su suji salo da lokaci za mu annabi sallallahu alaihi wasallam kai mu gani wa gaba alaihi na biha ya bilal bilal yi salla bai yi den ba ta na sallo ji mine ne ke layin nan mala shi biya nan ngayi kiyo ga yaji zando ra sada nan kama la annabi sa sallan wasallam ya ji wa ga mi ga ciya ni ciya na kiyar kalbin ga da mala ni ga da gasan toro da ngomo ko ga ga ne ga ji za sada nan wa da min hujja za ga da ji da za mu ta za ba يصبر على حسد الحسود فإن حسدك قاتله فالنار تأكل بعضها بعضا إن لم تجد ما تأكله أقول جي da hasadaka na gaya gawa ji wasada ne ko sai da sabraka a kuro sana waje wata ji damuwa biya na katil mai wu mai to nan je su sa yan na da takulu ba da ba da ya na da feji yan na sashi yan na da feji sashi in nan tajiri ma takulu ka gude na majina ne ngo ngo ga adawa ba ta waje ti ba ma bi adawa an sada kashi kullul adawatu turja izalatuha adawa ba ta inje ci yawo don nuki yawo illa ada illa adawatu man ada kamin hasadin inda gwa adawa ya zalaga ga waje wa adawa ya e boye hasada wala mini ne la yadda je nga ta cin gado e eh, zuzu dizi e eh, zuzu ke zuzu dizi a sallaji a kuranu ga da lotu da je sana'a ta lokaci lotu kirki ngole kandarwa dizi e eh, dan je ki min je lokacin doro ni je ne ne gidan ci zuzu ngole ga da kada fa jiji jiji ngole ta da jike eh e gola ta da jiji jiji Namala Alayhi sallallahu alaihi wasallam ga yanku ba da za an je filata ɗin ko lafiya gangani da alfara ga lokaci yau da rashin na jibe kadar wannan zani amma ga ma jibe kadar ma wasanya ma a asaba kalam ya yakun yufti haka ko na aje wani alewa ba ko ma a afta haka lam yakun yufti ga na malewa ba na cikin a jikin ba ne ya ruga da kala go jafat asuf ba shi ne ba alkalan lane na makanin mawani asawa ne ba na kisha nan mun yan mun kisha lo abu ne ri ne ga nan mun ke abu ne ri ne ga la kido ne mun ni ke abu sai shugu ne mun falan ma sa khabarun nuzuli an rasuli sallallahu alaihi wasallam ka ku ne ga ta hadisa ta daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam in ma na ka ku na daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam na ce ci same shi nan aqarra bi tabbatarwa amma ga ga ahli sunna zan ga ci ga ga ga shayara bi maturidiya ji a ga fi mini ahli sunna a shayara bi maturidiya shi ba wa wa asbatun nuzula ma tabbatarwa dike da sai jiji nan alama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sunna nabi sallallahu alaihi wasallam gayuna wa lam yatakidu tashbihan lahu bi nuzul khalqi amma da la titi jiji sai cin wacin samai janan ta da lu bi ci jiji ali tan wacha wannan ya ba su amma da jibi tike ko an kai fiye kaifiyati ya ce kin da sai titi jiji na ba isla sabila ilaiha bi halin kai bane za a ce ko na wa damta da ake kin mutum da ciki na wa alimu a mai da ilimi wata ku a mai tabbatarwa wa takadu a mai da akire anna sifatin la subhanahu wa ta'ala la tashbihu sifatul khalqi kiriya kiriya sifar ta wanda sifar da nin dole miniya a litta shi bana laisa kamisli shay'un wa huwa samiu al-basir kama anna za ta wula ta zuwa zawatul khalqi kin na zaki ya so ci hunde zaki ya zando da mini ali tauji ali tauji bana ta'ala Allah amma ya kullu mushabbihatu wal mu'attilatu uluwan kabira ce ce Allah ka ke na zai je la sai ki bi na sai ga na lugwa sai ci mace Allah tu ke ci shi ne zamu ce su sifati sai daga ya tabbatarwa nan lugwa ne wa alai ga masalan sifato ne ni ka ci bane safu guba ada al mushabbiha da ya sai na da da ali toji nan kawai shi yadda da jin ada al mu'attila na sifati sai ci na sai ci ga ga wi da nan eh lauyi ya nan sai daga a ta jiki mu a ta jiki mu mu'attila ji ma ga marati bi nu sai mu'attila ji ga jami'a ga sai ci bi suna mai ga sifan dora za su ma jibe a ci mutazila daga sai ci bi suna ma wani sifan don سميع بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا علم قدير, قدير بلا قدرة bai ji gane ko ga ma na ji ke biya shayara ji a ga ya yi imani jiran da su na sai ci a yi ya yi imani jiran gani da ci saguta ba mini su fati yin sai ci amma su fa ne kena ajiye da gangani duniya ta fi ta ga kiwo mu'afila wala lahum lanan kabira lanan yace ci muzu tabbatu ya lanan wacin ta zai ce ci bomi ce ta banu isra'ila bomi ya buna ce ci fori batu wura mai shekan wayar tunde da من الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ce ta banu isra'ila ko miji tara annabi da ran da annabi isa ibn maryam ebe ne na ga ga lalu e ka je tun da dia ko da ga tun da ya kan a ga wannan sai je ga madadi ne galato ci ba ne ne ga ibrahim ne sai ce buni to da ga la ga ne cece guni ta zana ke gona cece guni la'anan lawun rashi e ta mi gwan cece lu ta batu ya ta ne labarai bari ya zana ko cin hanci ce yi nufin eh nuwe ne gana ni ganda gaji na mutane eh tan kolo latin eh nga yi bani ran ka ni fere na radio bai tawa ba tv to an ni ko bin a tare ka to ya ke wanda ne mutum ga ya ga yin yan jare ga bin ya ji to ya ga ni ta kolo latin za to zai ga bula bula ko ga mai ga ci hanci da cin ga mai ga da shi wato ga larabci sai da biyu ya Allah mu ma goma ma gida yin nayi to ne to ne dole ake yi Allah wa na Allah wa so buya gani yanzu gidi ba dai kana ga gidi ba sai ce buni sai ce ya buni to da na kuje nan to da na shige nan to da kan je nan to da lu da ga nan to da na lada nan to da ba ta sai ta buni da na gaya bula man curi kushe je man curi to ko ko je man curi to ko so ke buni la ana Allah man la ana walidai lana ce to lodi tabbati a ga nage bulana ke mun tuji ne a ga annabi kai fa lana rajul walidai ke da bulana buɗe mun tuji ne kashi annabi ga waje ajin yi mun ci zamu fito kai mun je ta goji ko da ne wato ga ke je wato ko wato mun bi ko da ruwa da mun na bulana walidai tinci na ba wani bai wa kama wani waje kai ga na waye bugu da ya da yawe la'ana Allah mun ga mana ala yace tabbatu ya ga ta gaji kinan eh da na ga ke wace wabo da yankin san wani ma na gu magana da mutu wa da gobe wa kawai kawai gwanda ni kale ne ba ta zuci a wani biyu ne ne la ne ji la ne general ko amma wala zo specific specific kin ga za ka zane yasu na ka zane la da kullu ji tabbata sai be nasi saboda wala la no bo musulmi ala tayi to so wu ne la'anar mumini ka katil ya tina anabi go wala la'anar bodin mumini kyau a wata wune ta gogo jikiyo ya hankali ta rauni وقرأ لأبي عبد الله ابن أبي حفص البخاري وكان شيخ وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة أنا جاي شيخ بخارى زامني كان دور جاجي ya شيخ يبقى يبقى يدي شيخ ويجي يدي شيخ ويجي amma shi kuma madarasa da da shi gure shi a shaida da gemina bani amma da shi kuma madarasa al'imamu nawawi ka kuma dangane sai ci gure jin gafara lafiya da shi kuma da wani hadisi da shirafiya ibn qayyim ka kuma babu wajen bunin babu gafe da shi kuma da wani mutu sai ke gaji shehu na da hadisi sun makanta gicho na almadar satu a ta kiyu a subuti da suke da shehu na da hadisi bi an ne a tare da sheju ke ke nazir ibn husaini a dalawi makanta ya alu hadisi na indiya ci sai gaji hadisi hadisi da ta kuna mukbil alwajibi mun mutum nan mun jaka kai da sheku yanda al hadisi ya kiyo da al hadisi bidan mace da al ladisi yadda ya kiyo shi ne yadda mace nan ya sha su na fai ji sheku yanda al hadisi ba abu to to le ne ko amma ba ni zugu Najeriya ba gwanno <laughs> kici wa tiyo in kunta la ta tadri fa tilka musibatu wa in kunta tadri fa musibatu azam kici a cikin su wa abu hafsu ya zaka da miki ba da sabi muhammad ibn hassan na shaibani abu hafsu na mawanda mini ji makanta ni ya muhammad ibn hassan shangon ga muhammad ibn hassan kun gani bai zufa riban da zai da kuta ya ji makanta abu a zufa na ji wacce na muhammad ibn hassan na shaibani nan da zai abu yusuf yakubu ibn ibrahim al-ansari nan da zufa ne zaku ta sannan a yayin da yaji maka dan cikon cikon abu hanifa yo especially a shebari ne ne abu yusufi na mala a shebari ba abu yusufi aga maza da abu hanifa ga su wuta ali abu hanifa baka san ba to su ma yi maka da abu hanifa ga su a majin da ba maza ba abu hanifa ali la na hada ale gaskiya ga wazan gala su da abu hanifa ba misalin da ci ba so ci ya bayyana mu da gafara qala abu abdullah abu abdullah a ani ibn abi hafs hadha ga abdullah ibn usman wa abdan shaykh umar ya kun samitu muhammad ibn hasan wa na mawidi ta shaybani ya kun ga qala amma ibn abi hanifa قلنا لهؤلاء يا غزا نجي غارايتم قول الله عز وجل يو يلي بعد سيدنا لك نقول يا ربك لك صفا صفاني وقول عز وجل هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه yadda aya ne ngole bayani ya ne kwata gula ni ko wali ya jiwa rabbuna kama kana gan ba sai kiye sai kiya da ke minu gana Wa wali ya jiwa malaku saffan saffa na malaika ya maja ta ta sarzafu kalu a gan ammal malaika amma malaika ne sai ya jiwa na saffan saffa a da safu safu wa amma rabbu ta'ala amma sai tun latu ma ga gina fa inna la nadri ma na bi zalika yake ne take kwarin da ya tare na wala nadri sai fajiya tu mace dikin mace ta cikin na fa kullu lahu yace gagan inna lam nukallifukum an ta'lamu kayfa ji'atuhu walakin walakin na nukallifukum an tuzunu bi maji'a bi maji'ihi yi lalata ce ba ga da wawa da dole dole ke ce ce ci no ya sai dai yawa bai na yayi imani ya ce ce ke no ce ce labarin arayatu dole ya man an kara annal malaikata la tajiu zanagun zaga malaga zanagun zaga malaga ce ce ce a bayana zanagun arayatu ne man an kara zanagun zaga malaka malaika da la tajiu saffan saffa na malaika ji malaika ja ja gari saffan saffa nan ma wa inda ku ki zaki mata da nan ne bai bu kalu ga wa kafiru mun kadibu la na kafiru ne na ga zaka manana Ko na yi gan saka zalika hatin hadima mun an kara annan Allah subhanahu la yaji da na zuwa ga manana da sai ta bayanin to wa kafiru mun kadibu zaman sai kafiru nan wa ga sai ta ga manana sai ta ga ga sai ta ga manana قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري abu abdullah ibn abi hasan bukhari wa ga haidan fi kitabi lita ibn kana ga takara ibrahim ibn lashafi qala ga samitu fudaila ibn iyad ga wani fudail ibn iyad ga ya kulu ya ga idza idza qala laka jahani jahani ga ga ga ana la u'minu bi rabbin yazulu an makani ga wuji imani ga ceci mai lati da da nubu ne ma'ana ga uwa ga ga wuji imani ba ceci ne ce san mai janaya فقل له رجل انا اؤمن بربي يفعل ما يشاء نجي ايمان بس نجينا بوني wala ula jana ne ga ne dai ga bukata nan lai lai ya lai ma jo ce ce ci ji samai jo bale faslu na ngo pasarun ko faslu ya ne tiwa o sama ngo pasarun kima e bona mas'ala ya al-istiwa bi an-nuzuli da mas'ala ya al-kalami da mas'ala ya ar-ru'yati gaskiya shitan shi da bidiya ji dan guru ku sami shi tashi nan nan as a result of bala da nasiba na jami'a da mutum ba ji fi jona wujubul ittiba'i wa tarkul ibtida'i wajibci ne zo la yutu amitu alqur'anu amitu sunna amitu ba wuya sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ji je fahimta ya alqur'anu be sunne yiri fahimta na salafu jiga jina o mola lugwa ko nga fasulun na daga tibo قال المؤلف رحمه الله وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر فقال له رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث فغضب وحرب وقال ما أشباك بصديق وأهوجك, وأهوجك إلى مثل ما فعل به ويلك ومن يدري كيف هذا ومن يجوز له أن ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفي نفسه واستخف بدينه وإذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدئوا فيه فإنكم إن إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم وإن لم تفعلوا هلكتم وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون هو هارون للسائل ما أشباك بصديق وأهوجك إلى مثل ما فعل به هي ما رواه يحيى بن يحيى هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صديق التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن وزارية ذروة قال هي الرياح ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت يقوله ما قلته شيل وجهي. قال فأخبرني عن فالحاملات وقرأ قال هي السهاب ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته قال فأخبرني أن في أمره قال الملائكة ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته قال فأخبرني فالجاريات يسرى قال هي صفن ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال ثم أمر بي فضرب مئة صوت ثم جعله ثم جعله في بيت حتى إذا برئ دعا به ثم ضربه مئة صوت أخرى ثم حمله على كتيب وكتب إلى أبي موسى العشري أن حرم أن حرم عليه مجالسة الناس فلم يزل, فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى العشري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا فكتب إلى عمر يخبره فكتب إليه ما يقاله إلا ما يقاله إلا قد صدق خلي بينه وبين مجالسة الناس لو روى يزيد بن هارون يزيد بن هارون يقول واحد في مجلسه ده مجلسه يا حديث يا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله الكبوية حديث نجمون بن جعلته كي فارس يامنا فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثنا عليه صلى الله عليه وسلم قال إنكم تنظرون إلى ربكم يا لتيتي كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر كم لي يتعي يشي بدرينا فقال له رجل فبعدين الشعب وقال da wani ne ta ga fi majalis da majalis su ga ya ba khalidin ma ma'ana hadal hadis shi ma'ana hadisin nore ka ga zuba mutum ji fushi wa harida mutum je mu wa kalan ga ma shi ba ka bi bigin to yadda bu na kiwo da sabigi na to yiri ne ga yajin yaji da shi wa waje ka ila misla ma fu ila misla ma fu ila bihi waila wajen bukata yiri na riba sabigi na la jaya wai waila kaluwa mana wannan yadda da ke fa ga? ni ke ke mina wayi nan ne na sai ci gaine be na nisa sa san da mu gaine ga yaji ma ni ga wa mai yaji zo lawo ay da wai da dal qaul zo gaine nun ga goye ga na nin sa san ga da na ga Allah bi ja bil hadith na bi sabe na ga aw ya takallama fi bi shay'in min til qaid fi ko na wada gaga da shi ta shi na illa man safa illa man safi an san da wanda gwada daga miji wa tan wata miji lalatuna wa ta khaffa bi dinihi ku ce zo daga da dinin ja dinin la kan tuna da za ta mutum al haditha da za wa hadisi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ba ni sa sallallahu fa tabi'uhu mitu wala tabtaji'u fihi da ma ka bidiya da buma sai lakum akika ne in fa'altumu da ji hata ga lam tumaru fi wa lam tumaru fi ya mi daba salimtum ga ji amince wa in lam tafalu kai maji hata ma halaktum ga ji halaka وقصة سبيق الذي قال يزيد بن هارون لسائلي قصة سبيق يزيد بن هارون فيك كذا da لأنا فانغاي no ga mashi haka bi sadigin wa waje ka ila mislima ila mislima fi ila bihi ni an gai mara wa ya ibn sayyidi an sayyid an sayyid ibn musayyab anna sadiqan tanimi kida sadiq ata amir al-mu'minin umar kullu bai da shi mu'mini sayyidina umar ibn khattab radiyallahu anhu fa qala mu kiga ya amir al-mu'minin ya da shi mu'mini ji akhbirni yan labari an wa zariya ji zarwa ba ta ji wa zariya ji zarwa ne qala sayyidina umar bayya ya hun ga yake walaula ni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma qultu kai bane mi wani fasara ga wa zariya ta zarwa ga yake wani miya ne قال متى فاخبرني عن يا اللاباري فالحاملات وكرا قال غير صحابه rayi girgijo walaula a yi sami rasulullah sa'a sallam ya kulu ma kultu kun bane mi wani annabi sallallahu sallam wasallam gati ya gana ni ya ga kala ga fa akhbirni qala wa fa akhbirni an fal muqsimati amra la ya labari kifa sallallahu fal muqsimati amra qala sayyidina murga malaika ce ya ce walaula ani samitu rasulullah a alaihi wasallam yaqulu ma qultuhu kai bane ni wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya gashi ya gana ni ya gawa qala wa tafakirni an faljariyati yusra yan labari yake faljariyati yusra قال وهي سفن لا يعيش ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته كي بني وانا عليه صلى الله عليه وسلم يغانينا نا غوا قال وغان ثم امر بي فضربا لا تصوتين فإن امر غانا جملة دا في جبلالا ثم جعله في بيت سيدنا عمر فعل في كان من شو Hata ya za bariya, ya umar da lafiya na kuma gani na su da hali ne. Sun summa daraba mi hata saukin Ukura, sai na bar fake da fe jumla shi tsoro su ma mana naka katibin a sai luta ce rakumbo lokata bai ila abi musa al sai na mar fe kalu ba abu musa al Shari. an halima alai mujalasatan mujalasatan nasi kula jin haramu yi sabi ga kara kan bai zangi yi kada mai zalka zalika an koki abin ta kiyace ga hatta ata ba musa lashari har da ba abun musa lashari fa hak fa halafa bila imanil mugallaba mutiji kuti mutiji kuti ga kagwe ma yajidu fi nafsi nafsihi ma kana jidu shay'an wanda dora da gumba wanda dora da gumba mini jo fe dele na ba فكتب إلى عمر إلى عمر وشكال بس سيدنا عمر يخبره إلى ذلك فكتب إليه wuce kada bugan ma ya kalu illa kai sadaka ne ne ga kai miji zato na to gaskiya jani afa khali baina wa baina mujalasati nasi uya tsakani ya ce dufe tsakani gani bai zan ji ganci وروى حماد بن زيد عن قتل بن قعب سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان خالد بن zura. يحدث عن أبيه قال رأيت صبيغ بن عفل بالبصرة كأنه, كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلك فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلكة الأخرى عظمة أمير المؤمنين وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صديق قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له أراجين النخل فلما دخل عليه جلس جلس فقال من أنت قال أنا عبد الله صبيغ قال وأنا عبد الله عمر ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك الأراضين فلما ذا فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن حسين بن موسى السلمي أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي حدثنا محمد بن عمير الرازي حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاس التجيبي بمصر حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عشاب بن عبد العزيز سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع قيل يا أبا عبد الله وما البدع قال أهل البدع يتكلمون أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف أخبرنا أبو نعيم عبد, عبد الملك بن محمد بن أبي الفقيه حدثنا حدثنا الربيع بن سليمان سميت الشافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهوال أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل حدثنا أبو عمرو الحيري حدثنا أبو الأزهر حدثنا قديسة حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال سألت قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال إلزم دين الصبي في الكتاب ولا عربي ولا عما سوى ولها وله عما سوى ذلك أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن يزيد سميت أبا يحيى البزار يقول سميت الأباس بن حمزة يقول سميت أحمد بن أبي الحواري يقول سميت سفيان بن عيينة يقول كل ما و... كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه أخبرنا أبو الحسن الخفاف حدثنا أبو العباس محمد بن ساكت السراج حدثنا إسماعيل ابن أبي الحارث حدثنا الهيثم ابن خارجة قال سميت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك ابن أنس أنا هذه الأحاديث في الصفات والرؤيا فقال أمروها كما جاءت بلا كيف قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة حدثنا جدي الإمام حدثنا أحمد بن نصر حدثنا أبو يعقوب الحنيني حدثنا كثير بن عبد الله المروزي المروزي حدثنا عب حدثنا كثير ابن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فتوبى للغرباء قيل يا رسول الله ومن الغرباء الذين يهجون سنتي الذين يهجون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله بغضب يعني جباني بيزو وروى حماد بن زيد كو hamad ibn zaid go riwaya an qasim ibn kadi sami'tu rajulan min bani ajli yuqalu lahu fulan khalid ibn zur'a yuhaddithu an abihi قال ان قرأت صديق ابن عسلي من بصرة قول صديق ايش يا بصرة قول بصرة ما يقال بصرة ما يقال بصرة بدنيا بدم باو قال له بيراج ربو كوا جنة تجنورو na je kyakkyawa ga ganin rakun nuno na je zandora wace zanyi nan ke mina za mu ke mina a ganin a alƙwala ga wancan cikin yanzu ya ji hilal hilal wajin fa'i sabi wajin bi halaka ba da zan yi na ko halaka ba ne zaje jika biyu ko agunji ce jihar kano kina to kullum ma sai lal alqawmi wanda ya sani da jama'an da ciki la ya yarifunahu na ji tuyana nadahum alul hit alul halakati al-ukhra ya ji halaka da ce na ga azamatu amirul mu'minin da ce mu'mini sai na umaru uwo ne ga da nuru ga sai daga ga ne mai bugo ga sai dubi mai ga shi ba mun mun tabaki mo dan bidiyo eh, ayi da dai وروى حماد بن زيد أيضا عن عن يزيد بن حازم كله عن يزيد عن يزيد يقول يزيد أيتيو ممنوع من الصرف عن سليمان ابن سليمان تكي ممنون من الصرف بن يساري أن رجل من بني تميم لأن تميم من بني تميم يقال له صديق يقول صديق قدم المدينة عند مدينة فكانت عنده كتب مجلتا فيه أشوى عليه غير من يلي لا دي كانوا yanzu جلتا litafi yushudu gba وقالوا galo ba mọ́yìn ìdájí kàtúmọ̀ òun ẹ̀ ló sọ̀dí gbogbo àti níta kàtí múdíà àmọ́ àwọn ìdájí kàtí ń bèbè jẹ àwọn ẹ̀lì ne, èyí ní múdíà a ti yaga ka zamaniyar abdullahi umar shi da ya tsaga ga ya tiya kadara wani kiza wani cijin eh tujin a da nisa fi je bani a da kafi je jini amma kijin wanda wa ilimi bai man jiya mu ci bai da kato ci bai da alin zosu kadara ya to ci dabwa yau ne wa kijin tabi da sami yani allah kiyaye mu faja'ala yas'alu an mutashabihi alquran mujahid sai diga yace mutashabihi ya tuna alquran jo fa balaga zalika umar sai ga wacce ba sayyidina umar fa ba ta ilaji sayyidina umar shi shi kaga tunda abu ga yiwa dai to kada hada lahu aradin nakhl shi ba dinan a dai wata wata ne shi hadin ne ke bore kashi sai da ya sayyidina umar ba ta ma da kala da nasa ka na tumbuna wa فقال سيدنا عمر كان من انت وزير وزيرنا قال انا عبد الله صديق لو وش يتسيت يوني صديقنا قال سيدنا عمر كان وأنا عبد الله عمر من ثم وش يتسيت يوني عمرنا ثم هوا اليه فجعل يضربه سيدنا عمر تشي وجهه ثم تشي كاشي بتلك بتلك الأراجيل من بيوا دوا دبولا لا وش يبلون بينه فما زال يضربه حتى شجعه سيدنا عمر في يكاشي أتبع من واني بعنا ta jala damu ya silo ala waji har ya jafe ki har ya jafe kuma fisku bo fakala ga hasbuka ya amiral mu'minin ko ku kyani ya amiral mu'minin fakad wallahi zaba kuntu ajidu fi rasi wuce nan fe je ki wuce fe a cikin sai bai confusion ko sai shi gidan da ne gaskiya ya wani أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي أخبرنا محمد بن معمول الفتي المروزي حدثنا محمد بن ابن عمير الرازي حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب الألاف التجيبي أبي مصر حدثنا يونس ابن عبد الأعلى حدثنا أشهب ابن عبد العزيز سمعت مالك بن أنس يقول الإمام مالك رضي الله عنه wai ga layya wanda dai me gin ma ya ga bidiye kila ya ba abdullah aga ya imam malik wa ba abdullah wa mal bida ke bidiyo dai kalan ga al bidai na ji al bidai yan bidiya ne Allah zai ya takallamu na fi la wa sifati aga ga je daga ya ce su ne ta sifati ya ce ji wa kalami ne ga ya ce ji wa ilimi ne ilimi ya ce ji wa kudrati na kudrati ya ce wa la yasutuna amma ta kata annu sahabatu wa tabi'in amma su su ya ce na sahabi ya tabi'in shi su su ci bona أخبرنا أبو الحسين أحمد بن موسى أستغفر الله أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزايد الخفاف أخبرنا أبو نعيم عند الملك ابن محمد أخبرنا أبو نعيم عبد الملك عبد الملك ابن محمد بن علي الفتيح حدثنا الربيع بن سليمان زبيب بن سليمان نجاجي نعم، مكان دقاقارني يا الإمام نعم، الشافعي وسمعت الشافعية رحمه الله رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب وجه ششي ودوغو بيتيكي بيسنبين تندي ما قال الشركة بمب الشركة أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الهوائي الأهواء ونبعون قنوا على قنوا بيتيكي بيتيكي بيتيكي أخبرني أبو طاهرين محمد بن الفضل حدثنا أبو عمرو الحيري حدثنا أبو الأزهر حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن جعفر بن برقانة قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال عمر بن عبد العزيز يتيه فيه مجو أجنوك يتيه bidiyo ta kala nga filizin dina sadi agwa sun adini yake bugon gire fil kutabi na shi alkuta makanta ya katan ba wace jika tuma mai jina wala arabi wala lagwa sun adini ya balarabe na da zumana bi ma'ana kin na balarabe na da zumana na da ba zumana wani ga ya bayu wata hadisi bayu wa agwa o umelo tun da juya ni da na ta ga wa fejo wani wa amma ti wa galika wani to a tsiya da yadda ya ga kyau shi majina nan ba ya tsiya da ilimin kalami na abu abdullahi al-hafiz zai abu abdullahi al-hafiz na wani shegano al-hakim abu abdullahi حدثنا محمد بن يزيد حدثنا سميت أبا Albazara ya يقول سميت العباس بن حمزة يقول سميت أحمد بن أبي الحواري يقول سميت سفيان بن يينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه يندور نسيت قاعد منه يدني تاتيب نفتح سير وتلاوته فصر قاعد يوان وسكوت عنه إذا مصوته أخبرنا أبو الحسن الخفاف حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج حدثنا إسماعيل ابن عبد الحارث سميت الهيثم سميت الهيثم ابن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم قال قرأت الأوزاعي وسفيان ومالك ابن أنس أن هذه الأحاديث في الصفات وجي الأوزاعي وسفيان بل الإمام مالك بن أنس أن هذه الأحاديث في الصفات فدي حديث نبي باتي في صفات دانا والرؤيا حديث نبي قوالي تيتين فقالوا أغن عن الرؤى كما جاءت بلا كيف يو يا يو كمنو ديونا يقول لك وجي جيوما kala imamu zuri al imamu zuri ga imamu zuri na fa ngai imamu al a'immati fi asri la imamu ya a'immati zamani wa ainu ulama al ummati fi waqtihi kuma ga yi nusa e yako sun yamman yamman ji yamman ya luma ni mu zamani al imamu zuri ga al bayani ta ce ce ce waje bayani ta ce ma bayani jani wa ala rasulil balad ta ce su ce unguya ta ce ma mai wani wa ala ina taslimu sai ta ce ba ne didi kiyo ni ta su go da bago ile go ga ga go ta dina ta ce shi ne ce shi ita wa an ba da salaf da ba sa shi salaf jagam kadamul islami la yasbutu illa la ta taslimi bikin boku ya musulunci sai za a labi cikin takin musulunci wangiya sai ta ce ɓandara ya fasuta in ma na riga ga cewa ilu ta zu da na ce ta ganin alitu al-islam ga al-islam lillahi bi tawhidi wal inqiyad lahu bi ta'ati wal quyus min ash-shirk wal bara'at min ash-shirk wani أخبرنا أبو أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة حدثنا جدي الإمام حدثنا أحمد بن نصري حدثنا أبو يعقوب الحنيني حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين أتيك ديننا بدأ غريبا متشا ورو وسيعود غريبا ومقعجبا ورو كما بدأ كم نتشا ورنا فطوبى للغرباء يكبر shi an doki gwiɗe ga nai baga ya nufu hadisi yan jarir na abdullahi bajali na da ya cewa ya sai ciye na wani na anabi sallallahu sallam ga kike ya ya sai ciye yake ne ne sai lailatul badri na dan da ci ga yawa abu khalidi shi ma na hadisin yau sai jin ne idin haji da sabigu na gugu ya haji da no gwayi gwayi a fi ga wani ba ko gama la alimamu lauzai ji to alimamu shafi to alimamu maliku ji a ga kif har su kafa mu ba da su a alif jigar da gidan giba ga sai an ilimin wa kafu wa basari na cikin kafu majana gogo ne yau jiba ga dagwa gama sadai je ilimi gawai awa bawu gawai awa alibi gawai a daidai alkur'ani ba mu diga irin nan